Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma tashoshin FM na amfani sarauniya, fara'a, nomad, lord, niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirinmu na yau talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin, Ibrahim a bamu kanun labarai. To jiya litinin shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tattibiyar shaidar cewa maharin mashakatar 'yan luwaɗin nan da ke Orlando jihar Florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar waje. Dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga Fallujah ta wata hanya marar haɗari da sojojin Iraki suka samar. sannan ma'aikatar yada labaran ƙasar eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin habasha da kaddamar da hari kan sojojin kasar kama da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an kai gudunmawar kayayyaki ko na me da na menene a sansanin 'yan gudun hijira iyalai dubu talatin 30,000 za su samu kowane sai samu buhun shinkafa na 50 kg a carton kwanan spaghetti Ha kuma a batun ɗaukan 'yan sanda an ce wannan karon hoba cuwa-cuwa wake cewa haka ne kowace lokal government za a ɗauki tara ba canji haka za a ɗauke su kun ga maganar a zo a ce wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wancan kaza kaza ba ta taso ba to za ku ji kowa ne ne kana aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran jiya litinin shugaban amurka barack obama ya ce babu wata tartibiyar shaidar cewa maharin nan da ya aikata kashe-kashen jama'a mafi muni a tarihin amurka a wata mashakatar dare ta 'yan luwaɗi da ke orlando jihar florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje da alamar tsauraran ra'ayoyin da ake yadawa ta kafar intanet su ne suka ingiza maharin a cewar obama ga manema labarai a fadar white house ya ce maharin mai suna umar sadiki martin ɗan shekaru 29 da haihuwa wanda ba amurki ne musulmi wanda iyayensa suka fito daga afghanistan wani nau'i ne na tsauraran ra'ayoyin da ake fama da su na cikin gida waɗanda suka daɗe suna addabar amurka a cewar obama wanda ya kara da cewa da alamar a ƙarshe ne ya bayyana mu bayarsa ga ƙungiyar isis lokacin da ya buga wayar gaggawa ta 911 a orlando obama ya ce har yanzu jami'an tsaro na mataki na farko na bincike kuma kamar yadda ya ce har yanzu akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu tabbatar fadar ta white house ta ce shugaba obama zai je orlando ranar alhamis don ya miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su ya kuma nuna yana tare da wannan al'ummar a daidai lokacin da take ƙoƙarin murmurewa shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya ce muna nazarin rayuwar makashin kuma ciki har da amfani da yanar intanet da ya ta yi da yake jawabi kwana guda bayan kisan na mutane 49 da bindiga a mashakatar dare mai suna pulse inda wasu mutane kuma 53 suka jikkata obama ya ce maharin ya sayi makamansa ne ta hanyar doka ya ce ɗaya daga cikin makaman da ya amfani da su wata bindiga ce ta hannu mai kunamu da yawa hukumomi sun ce matin wanda 'yan sanda suka kashe daga baya ya yi ta lugudan wuta da wata bindiga mai sarrafa kanta bai fuskanci wata matsala wajen sayan waɗannan irin makaman ba cewar obama wanda ya sha ƙoƙarin ganin an kafa doka mafi tsauri kan mallakar bindiga a amurka amma bai nasara ba dubban 'yan gudun hijira na ta cewa daga fallujah ta wata hanya mara hadari da sojojin iraki suka samar yayin da aka shigo mako na uku a yakin da ake yi na kokarin kwato birnin daga hannun isis a cewar shugaban aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a iraki lisa grande jiya litinin mutane wajen 3,300 ne suka fice suka bi sahun mutane 4,000 da suka gudu a ƙarshen mako ana kyautata da zaton wasu ƙarin dubban ma za su fice cikin kwanaki har zuwa idan allah ya kai mu abin da ba zai kawo matsala ba ga aikin jin kai a akasarin fararen hular da ke gujewa yankin na zuwa sansanoni 27 ne da ke kunshe da wasu 'yan gudun hijira kuma daga lardin amba na irakin to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ma'aikatar yada labaran kasar eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin habashi da kaddamar da harin soji kan kasar kasar habashar dai ta karyata zargin na takalar fada tana mai zargin eritrea da takalo abinda ya haifar da mai da martani daga habashar takaitaccen jawabin da ma'aikatar yada labaran eritrea na cewa harin ya auku ne a yankin tsorona tsoron dai wani ƙauye ne da ke daura da kan iyaka mai tazarar kilomita 35 daga adigrat wani garin da ke cikin ƙasar habasha a yankin tigray ministan sadarwar habasha getachew reda ya ce sojojin eritrea waɗanda suka fito daga yankin tsorona sun yi wasu take-take na takala waɗanda suka janyo martani daga ɓangaren habasha bai yadda cewa wani babban fada aka yi ba wata 'yar tayar da gira ce kawai saboda bangaren eritrea ya ɗau wani mataki mai cike da shakku saboda halin da ake ciki ganin cewa rabon sojojin eritrea su ma fita daga ramukan buyansu anjima a cewar reda wanda ya yi magana da muryar amurka daga jamus sakataren janar ɗin ƙungiyar kawancen neto james stoltenberg ya faɗa jiya litinin cewa nato za ta amince ta girke bataliyoyi hudu na ƙasa da ƙasa a poland da estonia da latvia da lithuania waɗanda su ne ƙasashen da suka fi fuskantar barazana daga rasha wannan zai aika da sako dalla-dalla na cewa nato fa a shirye take ta kare duk wata kawarta a cewar stoltenberg a gabanin taron ministocin taron kasashen wato tsaron kasashe da ke cikin kungiyar ta nato wanda za a fara yau talata a brussels inda ake sa ran jami'an za su rattaba hannu kan shirin girke sojojin stoltenberg ya ce bataliyoyin za su rinka karba-karba ne karkashin jagorancin kwamandojin na neto tattaunawan na aukuwa ne gabanin babban taron neto da za a yi a wasu a kasar poland a watan yuli wani shugabannin kasashen baltic irin su latvia da lithuania da estonia suna cikin fargaba saboda sojojin da neto ke shirin girkewa ba su da yawan da za su iya sa rasha ta yi shakkan kai duk wani hari da ta yi niyya labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu bude taskan rahotannin da batun gudun wadda mashahurin mai kudin na Alhaji Aliko Dangote ya bayar a sansanin 'yan gudun hijira da ke Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. We remain eternally indebted to the foundation and the members of the foundation for this show of support to our people in these trying times. Gwamnan ya dai soma ne ga yabawa wannan gidauniya game da wannan tallafi da take wa al'umman jihar Borno musamman ma a wannan lokaci da suke bukatan irin wannan taimako. Insha Allah, the 2 billion naira pledge by the foundation, insha Allah will be judiciously utilized for the good of the people in the areas of health health, education, and gender empowerment. ya ce kuma idan allah ya yarda wannan naira biliyan biyu da gidauniyar dangwatan ta yi alkawarin baya al'ummar jihar borno an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace kamar abin da ya shafi harkokin lafiya ilimi da kuma tallafawa mata we only give the list of the projects that we intend the foundation to support we do not want to be given a dime out of the money. We do not want the funds to be channeled through the government said government. Ya ce don kuma muka mika masu abubuwan da muke so wannan gidauniya ta taimaka ba ma so su ba mu ko sisin kwabo ba ma kuma so a aiko wannan kuɗi ta hannun gwamnatin jihar Borno. Muna so ne su yi ma al'umman mu ayyukan da ya dace kamar da suka alƙawarin taimakawa. Malama Zuwaira Yusufu ita ta wakilci shugaban wannan gidauniya wanda kuma ta mika kayayyakin tallafin ga gwamnatin jihar Borno. To wannan farawar distribution contribution ɗin na fara rabon ne wannan an fara rabon su mun shirya kamiti tare da mu za mu shirya a ci gaba da rarraba abincin ko'ina a cikin duguri da cikin sauran lgs na so mun kawo loli mm. ɗari da shida muka kawo ah, abinda ke cikin wannan iyalai dubu talatin za su samu kowanne sai samu buhun shinkafa na 50 kg a carton kwalin spaghetti kwalin noodle kilo goma na sukari gishiri akwai masara kuma da gero da ke. so yanzu sofa cikin tsibirin 106 da ya kamata su zo na 43 har sun zo so shine mu fara rarraba tun da azumi har an fara tun kamar wannan taimako da kuka bada a cikin wannan biliyan biyu da dangote alkawari ne ko kuma wannan daban ne a'a wannan daban ne to koya mutanen da aka mika wannan tallafi cikin wannan wata ke ji a mun goda mun goda dangote Allah ya ja masa lokaci Allah ya bashi zaman lafiya kamar da me ka samu ne alhamdulillah mun na samu shinkafa buhu daya da shi kuma sauyin fita buhu daya da kuma haka da indomie buhu daya da kuma spaghetti buhu daya da kuma gishiri abin nan ko shi ba ba guda biyu da sauran abubuwa abubuwan da ba zan iya lissafa ba hinan jama'a sun gani to kamar kun taba samun irin wannan taimakon ne taba irin samun wannan wani irin wannan taimakon ba sai dai a wannan gwamnati muka samu wannan taimakon kuma cikin azumin watan ramadan kuma a cikin watan ramadan mun gode sai dai jama'a da dama musamman ma yan gudun hijira da ke tsugunne a sansanoni daban-daban na ci gaba da kokawa ne na karancin abinci musamman ma wannan lokaci na watan ramadana da suka ce akan ba su abinci ne su guda kawai sabanin so biyu da akan ba su a watannin baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To Allah ya ba lada. Idan muka koma babban birnin tarayyar Najeriya, Madina Daura ce ta tattauna da shugaban kwamitin kula da harkokin 'yan sanda Sanata Abu Ibrahim akan yadda ake tafiyar da tantance daukan 'yan sanda. Madina kuma ta fara tambayansa ne, 'yan sanda dubu goma aka ce za a dauka, amma kuma sama da dubu 400 suka zo neman tantancewa ko an ƙara adadin ne a waɗanda suka yi application sun kai su sun haya dubu ɗari takwas wajen ma dubu ɗari tara ne amma da yake an bi ta na'ura mai kwakwalwa kuke kiranta ko a lokacin da za a fara kawo application wannan na'urar an gaya mata abubuwan da ya kamata ta yi misali wanda ya yi application sau biyu ya sa application ya ce ko yana son asp kuma ya ce yana son ya zama inspector za a cire shi don ya nuna rashin gaskiya na biyu akwai maganar shekaru wanda yake karabiti daga shekara 25 ne abin da ya kasa wanda yake eh, eh, ofisa inspector sp shekara 28 to duk wanda ya wuce waɗannan za a cire shi la uku akwai magana tsawo in ka sa ciki tsawonka police officer ya kamata ya zama yana tsawo kaza in bai kai ba za a cire to waɗannan su ne kwamfuta ta cire amma abin da ke so jama'a su lura shine an bi hanyoyin da za a bi ka'ida ba rashin gaskiya ba magana a kawo siyasa ciki ko a kawo kabilanci ko a kawo magana addini mun zanna mun yadda duk lokal gamman namu 774 kowace lokal gamman za a ɗauki mutum tara karabiti kowace lokal gamman za a ɗauki tara ba canji haka za a ɗauke su kun ga maganar a zo a ce wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wancan kaza kaza ba ta taso ba tun da an sa duk local government sai kuma su ofisoshi din manyan yan sandan din da inspector da asp su ma za a ba kowace jiha inspector sha biyu ko ne eh, jiha asp sha biyu wannan shi kuma shi ba kin ga ba zai yi ba a ce ba za a ɗauki ɗan bayarsa ba sai ɗan katsina don ina da katsina ko me ko nan ko kuma na katsina su hina da wata jiha saboda haka duk ka'idar da za a bi ko duk hanyar za a bi ta a hana kawo maganar addini siyasa kabilanci don an cire ta ashe gari yan dai da amfani sanda rigima ba za ta tashi yau wani shege za ya tada ta to ba iyakar hiran kenan ba a cikin shirinmu na hantsi za ku ci gaba da wannan hiran har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc muna yanzu agogo ya ce karfe daya na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba tsaka mai wuya. maganan a canza maganar tsarin mulki wannan mun faɗa clearly ba za mu yadda da shi ba hmm. kuma tun da shi ali shirif ya shigo cikin pdp ba lallai sai ya matsa ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba ali shirif bai nemi takara ba bai nemi ya zama chairman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jambe a hannunsu su suka kira wacce suka ce ba kai ne ba muka gani za ka iya kai mana kyara a yanzu saboda haka kurungumi kadara. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yau muke so mu kammala muhawarar da muke game da rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya wanda a gaskiya mun zaci cewa kafin mu zo ƙarshen tattaunawar nan an samu maslaha kansa. To amma ina. Yayin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Sanata Ahmed Makarfi ke ɗarewa shugabancin jam'iyyar PDP na ƙasa bisa goyon bayan kwamitin amintattun jam'iyyar a gefe ɗaya kuma tsohon gwamnan jihar borno sanata alimadu sharif na ci gaba da yin tarjiya yana cewa har yanzu shine shugaban jam'iyyar na halas barista abdullahi jalo shine mataimakin kakakin jam'iyyar na ƙasa ka tafi kotu ka ce dole sai ka zo ka shugabanci mutane dole jigajigan jam'iyyar pdp masu kuɗi sun ce a'a wannan tafiyar tana da wabi a gyara wannan gyaran ne aka aka kawo makarfi shi ma makarfin zai yi wata uku ne a yanda convention ya bashi barista yanzu ganin cewar shi Ali Sharifu ya yi fushi. Ba kwa tunanin cewar ku shi. Eh a zamai na kai na kwamiti karkashin a shugaban a dattabai na jam'iyya wa sanata Wali Jibrin. An je an gan shi da su Ibrahim Mantu da su Profesa Jerry Gana. Ya kira Ali Sharif cewa ya janye wannan magana ya yi haƙuri. Duk manyan da ya kamata a ce ya saurare su ana magana da su. ko an yi magana da so yana ja ne cewa dole ya zo ya zama shugaban jam'iyyar pdp ko muna so ko ba ma so wannan kuma babu wanda zai mana wannan a duk duniyar nan babu shi. To sai dai kuma a cewar tsohon mashawarcin shugaban kasa na musamman kan harkokin siyasa barista Ali Gulak su har yanzu sanata Ali Sharif shine shugaban jam'iyyar na Halas. A yadda nake maka magana yanzu sanata Ali Madu Sharif shine shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya. magana makarfi ai ba kan ka'ida ba ne. To amma kai da ganin cewar kwamitin amintattu na jam'iyyar su amince kuma. Kwamitin amintattu na jam'iyyar ba su da hurumi a karkashin kundin tsarin mulkin musu ba wani shugabancin jam'iyya. To a gaishe ka Hassan. To wanda abin da ya faru dangane da matsayin da shi sanata Mudu Ali Sharif ya dauka na cewa shi har yanzu shi ne shugaban jam'iyyar ta PDP da kuma wanda 'yan kwamitin zartaswa na BOT na PDP suka dauka na danka shugabancin na wucin gadi ga sanata Ahmed Makarfi da dai abin ya koma ga hannun sanatoci kenan. wannan yana nuna cewa kamar an koma yar gidan jiya ba abin da ya canja kenan fa suna na dr umar aro ni dan jami'an pdp a jihar adamawa tambayan din an saba wa yan provision na constitution na jam'iyya ne a abubuwan da ake yi na congress na, ko kuma shi alimadu sharif bai kai ya tsaya kuma ya zamanto shugaban jam'iyyar pdp a ƙasar nan ba ne nan koshin guda biyu shine nake so duk wanda yake eh, faɗin bai yarda ba in ba mu an samu su. four years and another four years and no more. shi ne abin da constitution na jami'a fada alimatu sharif ya yi sunana sanata babu garba gamawa tsofan kuma sanata mu pdp akwai matsaloli wanda yake mutane suna kamar ko pdp ta mutu kokarin da ake shi ne a mai da pdp ta zamanto jam'iyyar 'yan ƙasa ba jam'iyyar wani da wani ba ya zamanto mutane su suke gudanar jam'iyya ba wani ne zai yi garkuwa ya kakkaɓe hannun kowa ya zamanto sai abin da ya faɗa ba to tun da har yanzu babu sulhu sai ya kenan bari mu koma ga abokan hiranmu mu yi wannan tambayar ga shehu gaban wanda ke ci gaba da fafata da malam inu buwala na bangaren shi da sharif din kai alai shehu kana ganin cewa kwanda kowa ya kama gabansa ne koko kana da fata cewa akwai da za a dinki wannan baraka din koko dai za ku je da wannan maganar da nake gaya maka a yanzu a yau watakila shi irwa bai sani ba akwai mitin da aka yi na neman yadda za a sasanta abun da mutanen badautoti da ibin mutane yan majalisa sun zo ni karan kai na yan shugabannin yan majalisa sun zauna da ni kwanaki can mun yi maganganu da su mun ba da shawarwari kada a bar abin nan ya lalace ai fatan mu a samu maslaha fatan mu ai ta samu maslahan nan a ɗinke a ri abu ɗaya a fito da doka ɗaya wanda kowa zai zo ya amma za a bayo abin lokaci za a ɗauki lokacin da za ku iya ɗauka ku ce daga yanzu zuwa lokaci kaza idan ba a yi maslahan nan ba mu za mu je mu kama kamar mai wani jami'i. suna suna da time ai daga nan kafin ai convention din suna da lokaci kuma na amma sulhun za a yi ko koda sun je sun yi convention din su wannan yunkurin sulhun ba za a daina shi ba ko ai magana cewa mutukar suka je suka yi wannan convention din suka nuna cewa babu wanda ya isa babu kuma wanda zai hana mu ce ba za mu yi wannan convention din ba ko da yake na san cewa gwamnonin sun bugo suna nema a zauna da su gobe a san yadda za a sasanta abin nan fatan mu maybe za a samu maslaha ya za a gyara abu kamar yadda na faɗa ai ba mu da tunanin bata fatin ba mu da tunanin destroying fatin da muka gina ta fatan mu shine a zauna a samu maslaha don a haɗa kai ɗaya baki ɗaya hankali ɗaya don a je a samu biyan bukata don al'umman da eh, eh, fati ɗinnan da suka wahala shekara goma sha shida pdp eh, tana mulki ta kawo canje-canje a najeriya kada ya zo ya zama tarihi ya wuce ya lalace don saboda wasu mutane biyu suna ga in babu su babu fati wanda ya san tarihin pdp tun asalinta tun lokacin ubasanjo an samu faction na na sunday a wani an samu amma an zo an gyara domin akwai shugabanni a lokacin ba sa bari ya lalace har ya kai ga to shi kenan eh, eh, to na ji malam shehu um, malam inuwa ko me yana ku a jin cewa mutanen suna tunanin su kafa wata jam'iyya su fice PDP su wata sabuwa ah, magana da ne na dan ji a wajen shehu shine ba su yi tunanin cewar za su je su gaba da jam'iyya ko su kaucewa PDP ba mu ma manufan mu kenan kada yan uwan mu su kauce wannan fada ne na cikin gida fada ne na tsakanin yan uwa babu fada na san dai an yi baraka pdp a da kuma an samu an shawo kanta wannan din ma ba wai ba za a iya shawo kanta ba amma kafin a samu a shawo kanta ai dole a ce saboda haka eh, eh, wannan ma za a nemi yadda za a shawo kanta na riga na gaya maka cewa yau a cikin zonal congress na north east ali sharif ya fito ya ce to duk kowa ya yi hakuri mu haɗa hannu a zauna a nemi yadda za a samu a shawo ana kuma neman a samu a zauna a tattauna. Mun yi kusa zuwa ƙarshen shirin na amma abin da nake so mu yi kafin mu rabu shine ehm, mutanen kaji abin da ma'an shi ce kai malam Ino cewa idan kuka je kuka yi taron nan da suka ce kada ku yi a Port mm. to sun ɗauka cewa ku ba mm. masu biyayya bane ba masu cin magana bane ba ku yi abin da manyan ku suke neman ku yi ba saboda haka san san maganar sulhu da ku zai yi wuya kenan sannan na tambaye kan ji ra'ayinka maganar sabuwar jam'iyyar da suka ce za su je su kafa idan har abin bai gyaru ba ai bai ce maka za su je su kafa wata jam'iyya ba ya ce za ta iya yiwuwa ya ce maka ba su fara wannan tunanin a tukunna ba bari mana an yi lokacin ya zo in har kai kai ga haka aka kasa shawo kanta kafin na yi magana sabon jam'iyya na daya kenan <laughs> to shi kenan um, to a ƙashe um, man shoban na tambaye ka tambaya baka an samu bana cewa ya kake ganin za a bi a sulhun shi malam ino ya magana abin na ƙarshe abin da nake so mu karkare da shi kenan domin magoya bayan ku dukkan ku suna jin ku suna son su ji haske su samu haske na cewa akwai yadda za a jam'iyyar nan ta zauna ba tare da ta wargaje ba ya za a sulhunta ta to na farko shine tun farko mu dama sasantawa muka nema na biyu waɗanda suka kafa jam'iyyar pdp din nan tun asali suna cikin taron da kuka yi kuma duk maganganunsu shine mu tabbatar da cewa sai dai in kura da ta kai bango ko mai hausa suke faɗa abu ya gagara ya ci tura sun kiji kurun kurun sun kiji to shi amma amma man shawa akwai da za a yi ku canja eh, matsayin da kuka dauka na cewa dole sai an raba mukaman nan biyu an ba da shugabanci nan an kai shugabancin jam'iyya wani wuri bakwai dai zauna wuri ɗaya ba ko wannan kan ba a canji ko wannan ba zai canzu ba don zaman lafiyar Najeriya muke nema don ci gaban PDP muke nema maganan a canza maganan tsarin mulki wannan mun faɗa clearly ba za mu yadda da shi ba hmm. kuma tun da shi Ali Shirif ya shigo cikin PDP yana da abubuwa da yawa da zai da zai tallafa ta cikin PDP nan ba lallai sai ya matsa wasu sun yaudare shi sai ta gaya masa maganganu ya kan cewa sai ya yi mulkin nan ba Allah ya masa baiwa da yawa yana cikin fatin nan zai ba da gudunmowansa fatin nan ta ci gaba ya tafi da martabarsa da mutuncinsa da darajarsa shawarar da nake bashi a matsayin wanda na san shi ya san ni shine in mutum yana kan mulki yawanci mutane suna ba su mummunan shawara su fada wani hali daban shi a matsayinsa da ya yi gwamna ya yi sanata ya kamata ya yi tunani ya yi tsari wanda zai bar tarihi wanda tarihin na za ta dinga tuna shi cewa kada a ce lokacinsa ne pdp nan aka gasa domin wanda suke neman biyan bukata a karkashinsa suna ba shi shawaran da ba zai zama alheri ba ba zai zama masa alheri ba zai zama fatin alheri ba ba zai zama wa kasan alheri ba ni shawaran da nake ba shi kenan hmm. don in mun yi wannan ya yadda cewa karɓa un karɓan nan shi ne ya kawo zaman lafiya a Najeriya. Shi ya sa minorities na Najeriya har suka yi shugaban kasa Shi ya sa wasu minorities a Najeriya suke da hope a ƙarƙashin PDP za su yi shugaban ƙasar Najeriya. Wannan shi ne vision na wanda suka kirkiro PDP suka yi tallata. To yayi Alhaji shau yayi na gode kwarai. Malam Inuwa da me za ka rufe mana da shi ne me kaji abubuwan da ya faɗa ce ba za su canci ba. Ni ma sai ni ma sai in ba ma Shehu shawara shine kasancewa fa mulki daga wajen Allah ne. Ali Sharif bai nemi takara ba bai nemi ya zama caman ba a cikin tunanin mutanen da suke da jambe a hannunsu su suka kira wace suka ce to kai ne ba muka gani za ka iya kai mana gyara a yanzu saboda haka ku rungumi kadarar Allah cewar Allah shi ya mulki Allah kuma yakan sa wani ya zama wanda baka taba tunani ba a rungumin kadarar Allah mu zauna na 'yan uwa mu gyara a PDP. To malamai su nuku da aiki. To kamar da muka ce wannan shine kashin kashi na wannan fafatawa kan rikicin cikin gida na PDP. Idan rigimar tasu ta ta cinye watakila can gaba ma sake juyawa a kanta. Bari mu gode wasu baƙi namu da muka yi kwanaki muna jinsu wato Malam Ino Buwala da kuma Alhaji Shehu Gaban kana da musamman wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka aka da shirin nan. sai mun da muku da wani sabon batu a makon gobe insha Allahu a madadin dukkan su ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. To madalla a gayar na Sokoto yanzu kuma ga karatu daga Kur'ani mai tsarki. Sunana Adam Isaac daga makarantar Asawudin Accra. Zan karanta Kur'ani mai girma. ko Allah ya karba kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice jiya litini shugaban Amurka Barack Obama ya ce babu wata tartibiyar shaidar cewa maharin mashakatar 'yan luwaɗin nan da ke Orlando jihar Florida ya samu umarni ne daga wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasar waje. dubban 'yan gudun hijira na ta ficewa daga fallujah ta wata hanya marar hadari da sojojin iraki suka samar masu ma'aikatar yada labaran kasar eritrea ta fitar da wata takardar bayani inda take zargin gwamnatin habasha da kaddamar da harin soji kan kasar kotun kolin amurka ta ki amincewa puerto rico ta sake tsarin basussukan da ake bunta. waɗanda wanda hakan ya jefa wannan yankin ƙasa na amurka cikin yanayin kasa biyan bashi sai ko idan majalisar tarayyar amurka ta kafa dokan sassauta mata bashin kotun wadda ta amince da wannan hukunci da alkalai biyar akasin biyu ta faɗi jiya litini cewa dokar tabbatar da karyewar arziki ta tarayya ba ta amince ma Puerto Rico ta kafa dokar yanke biliyoyin dalolin da ake binta ba bayan kuwa masu binta bashin ba su amince da hakan ba. Puerto Rico wadda ke fama da bashin biliyan saba'in ta kafa doka a shekara ta 2014 don samar da hakan. To madalla da ta tun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu. Yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai cubahiru jodo ne wanda ya ba da umarni da injiniyan mu zubairu ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi sai an jima ku